abin me ake kira boka shine na ce maka ka je wurin mutum kana neman ya gaya maka wani abin da zai faru maka ko wani abu ya faru maka abu kaza kaza wallahi dan na wani tuntube ko kaza ina son ka duba mini me yasa mhm. wato duba duba, shine mai bokan ba boka ba ɗayan kenan mhm. sannan da wanda yake zamne yake ga cewa a'a shi she ka bi kan shi ko she ka zo ta hanyar shi Allah zai karbi addu'anka wanda annabi ma bai yi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce masa yi wa idza sa'alaka ibadi shi ce me fa inni qarib idan bayina suka zo wurinka suna neman wani biyan bukata ka gaya mini a'a ka gaya musu cewa sunnan ni ina kusa da su su kuma ujibu da'watad da'i idza da'an ina ansa addu'an mai addu'a manzo Allah ke nawa ba yau malami ko mene wai ya bai kira kanshi ba cikin magana ina da cikin magana ka nuna cewa akwai wani shugaba ko wani mai daraja da yake malami ne za ka iya ko wanda ka san yana da mustajaba yana rika kanshi za ka iya bin kanshi ka nemi biyan a'a ba bin kan shi ba kana ce masa ya taimaka maka da eh, addu'a ba laifi eh, ai ka biyo ta huskan shi ya hakuri ina zuwa ya mm-hmm. hakuri wannan hanya biyu ne mm-hmm. ka ce ma mutum wani da Allah in yayi ka ka taimaka mini da addu'a mm-hmm. bai gwada cewa kaman ka ba shi addu'an shi kada ne Allah zai karbi kai ba za ka yi ba ba wannan muke fadi ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ce masa sayyidina Umar eh, in ka je umra ka yi min addu'an nan manzo Allah shi ya bar addu'an ne yana yi kuma abin da yake bukata Allah ya ce ya yi masa ko ba ba amma ni da kai za ka iya kyauta da ga wani ka ce wani yi min addu'a wannan bai gwada cewa kamar maganan da ka fadin nan shi ka kama hannunka ka zamna ka ce a ai na ba wani abin al'amarin addu'a shi zai yi min koyi a'a ka gaya masa don ka kyauta su kai kuma nan cikin sallah kai addu'anka ka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana yace kai bawa mafi kusanci da kake yi ga ubangijinka cikin rayuwanka baki ɗaya shine lokacin da kake cikin sujjada